Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshi Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa muka sake dawo a daidai wannan lokaci. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da hukumomin amurka suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar isis abubakar al-baghdadi a syria to ya makomar kungiyar ta isis za ta kasance a yanzu in ka duba yadda kungiyoyin ah, ta'addanci suke za su dan samu shi baya na shugabanci amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugabansu za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin muna kuma tafa da shirin da rashin tayi da ma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi wani samame da sojojin amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin siriya ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar isis abubakar albagadadi wanda ya kace-kace a cewar shugaba donald trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a kasar baki daya da safiyar jiya lahadi da daren ranar asabar amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'addan na daya a duniya abinda trump ya sanar kenan daga ɗakin diflomasiya na fadar white house a jiya lahadi yana mai bayyana cewa shugaban kungiyar is ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin ƙarƙashin ƙasa wanda ya kuma rutsa da uku daga cikin 'ya'yansa bayan da ya tarwatsa kansa sai ginin ƙarƙashin ƙasar ya rubuta a cewar trump sai dai babu wani sojan amurka da ya rasa ransa a lokacin wannan farmaki amma an kashe mayakan albagadadi da dama kuma an kama wasu a cewar shugaba trump shugaban ya kuma kara da cewa shugaban kungiyar is wanda ya ɓoye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da kuma ihu a lokacinsa na ƙarshe. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan saukarsa kasar a wata ziyarar bazata wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Jami'ai sun ce Zalmil Khalid Zaid ya samu rakiyar wasu jami'ai ciki har da Lisa Curtis, babbar darakta mai kula da kudanci da tsakiyar nahiyar Asiya a kwamitin tsaron Amurka. Ziyarar tana zuwa ne a ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Afghanistan IEC e ta tsaye da ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a matsayin ranar da za a saki sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama da aka yi ranar 28 ga watan Satumba. ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. shugaba Mauricio Macari mai ra'ayin riƙau ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi su sake dawowa kan karagar mulki ƙarƙashin Alberto Fernandez bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tunkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar wadda ta jefa mutane da dama cikin talauci. sakamakon zaben ya haifar da dawowar tsohuwar shugabar kasar christina Fernandez tamkar almara wadda ita ce mataimakiyar shugaban kasa ga Alberto Fernandez tsohuwar shugabarsa kuma abinda masu suka suke cewa hakan ne musabbabin tasirin mulkin sa. Makari ya faɗa wa taron magoya bayansa a shatkwatar yakin neman zaɓensa cewa ya kirawo Alberto Fernandez don ya taya shi murna kuma ya gayyace shi don su yi karin kumallon safe su tattauna a yau Litinin a fadar shugaban ƙasa ta Pink. ɗaruruwan masu zanga-zanga a iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a jiya lahadi a babban filin tahrir da ke birnin bagadaza masu zanga-zangar fiye da 60 ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnatin baki ɗaya a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a wata sanarwa da hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta iraki ta fitar jiya lahadi ta ce an kai jami'an hukumar yaƙin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsagerin marasa ɗa'a Bangaren da yake kula da 'yan ta'adda ya ce an ba shi umarnin amfani da duk matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin prime minister Abdul Abdul Mahdi. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To tun bayan da hukumomin Amurka suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a syria wanda dakarun Amurka suka kashe. Masana a fannin tsaro ke ci gaba da shari kan wannan lamari. To shin yanzu menene makomar kungiyar ta ISIS bayan kisan shugaban nata? Wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da wakilin mu Hassan kai na ya yi wa masana harkar tsaro a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja. A cewar wani masanin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, kashe abubakar albagadadi a daidai wannan lokaci ko kaɗan bai zo masa da mamaki ba sojojin amerika na daidai ko dama sun san inda yake amma ba su so kashe shi ga wannan lokacin ba na biyu kuma ita fa amerika tana da tana da bayani tana da kayan aiki tana da sojoji da karin bayani na asiri fa da yawa da kusan ya fi na kowa a ce har yanzu shi ba albagdadi ya daɗe. yana irin wannan ba su same shi ba zai yi mamaki na uku shi ne suna kuma da tarihin fabin irin waɗannan mutane 'yan ta'adda wala ko su kama shi ko su karshi da sauransu Barin baka labari kamar shi noriega na abin nan da shugaban kasa da suka je su suka kama shi suka kai america akwai kuma shi dan kwayan nan el capo yake na abin nan da suka je suka kamo na uku akwai bin laden kaga sun bi shi shekara da shekaru sai da suka kama shi akwai el faki shi ma wanda suka bi shi a yemen suka kashe shi shi ma tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin najeriya general junaidu sani bindawa dama can shi ya yi tsammanin hakan zai faru. In ka lura su a Amerika da gwamnatin su da sojojin da kuma al'ummar da suka sanya na farko sun yarda da cewa yaƙi da ta'addanci kamar idan ka ci gaba da rage kan ko kuma shugabancin su ƙungiyoyin ta'addanci yakan ɗan rage masu ƙarfi. kuma sukan nace da duk wanda suka ce su ko suke kallon shi kamar shi yana gaba-gaba da shugabancin kungiyoyin su za su gama da shi shi ya sa kaga sai da suka shekara wajen goma sha daya ko mafi haka suna bi suna bi har suka kashe Usama bin Laden saboda haka bai zo da abin mamaki ba eh to amma zan misali a tunaninka kana ganin menene zai zama makomar kungiyar IS bayan babu shi albagadaji din yanzu in ka duba yadda kungiyoyin ah, ta'addanci suke za su dan samu ci baya na shugabanci amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugabansu amma lallai za su samu ah, abin da bature ke ce ma setback ah, amma kuma da sun sanya wani in yana da karsashi da irin kima ana ganin shi da kima a cikin kungiyoyin ta'addancin sai kuma su ci gaba. Farfesa Muhammad Tukur Baba na mai cewar duk da cewar an karya lagon kungiyar ta IS amma kashe albagadadi tamkar kashe maciji ne ba a da kai ba. To, an kashe shi shugabanta za mu sake dubawa ne mu sa ido. A kasan shi kashe a mutum guda a cikin kungiya ba kashe ra'ayin kungiyan ba ne kamar yadda lokacin da shi obama ya kashe bin laden babbar jaridar nan mai faɗa a ji ta ingila wato the economist sai ta ce ai ta yi wani shari ta ce to ka kashe shi saura kuma ka kashe ra'ayin da yake da shi kashe ra'ayi ya fi kashe mutum wahala yanzu dai abin jira a gani shine yadda kungiyar ta za ta kasance bayan babu shi jagoran nata Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. da a gaida Hassan Mainakaina mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. madalla yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi kashe su ta hanya. Masu saurare Assalamu alaikum. Masana harkokin tattalin arziki sun fayyace hanyoyi da matakan da ya kamata a bi domin warware matsalar mame da 'yan kasuwar ketare suka yi wa lamuran kasuwanci a Kano, Najeriya. A daidai lokacin da al'umma ke dakon majalisar dokokin jihar ta Kano game da wannan batu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragama shi. kuɗin kai ne shirye-shiryen mu Shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda 'yan kasuwar jihar Kano ke korafin yadda baki daga kasashen ƙetare musamman kasashen China da India suka mamaye harkokin kasuwanci a manya-manyan kasuwanni na Kano. A bacin dai galibin 'yan kasuwar na Kano na matsayin 'yan kamasho ne, la'akari da cewa su ne ejoji ga masu kamfanonin ƙetare, sai dai sannan a hankali al'amura na ci gaba da sauyawa. inda masu kamfanonin ne ke buɗe kantina da shaguna a sassa daban-daban na kasuwannin Kano suna sayar da kayayyakin da kansu ga diloli ko kuma 'yan sarin. Al'amarin da ya jefa 'yan kasuwar cikin gida mawuyacin hali kuma hakan ta sanya suka gabatar da korafin su ga zauren majalisar dokoki ta jihar Kano domin ɗaukar mataki ta hanyar doka. A hannu guda kuma masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan batu. Dr. Lawan Habibu Yahaya ƙwararre ne a wannan fanni na sha'anin tattalin arziki kuma ya yi tsokaci. Wato shi hanyar masana'antu da kasuwanci da haɓaka shi a kowace ƙasa ya dangane ne kacokan da irin a dokoki na kasuwanci da ita wannan jiha ko ta ƙasar ta ɗabbaƙa domin taimakawa da an gaza mutanenta ya zama da cewa kasuwanci su yana tafiya a daidai kuma ba sa samun cutuwa daga waɗanda suka fi ƙarfinsu daga ƙasashen waje babban matsalar da aka samu shine wato manufar kasuwanci da masana'antu wato industrial and commercial policy na ba na kano kawai ba na arewa gaba ɗaya ya tsufa ya wuce yayinsa da yana da buƙatar canje-canje ba wai kawai wannan manufa ta kasuwanci da masana'antu ba hatta ta aikin gona akwai buƙatar cewa a zauna a muhimmin aiki wanda lokaci na ƙarshe da za a iya tunawa wanda aka yi muhimmin aiki a kan masana'antu da kasuwanci aka yi musu wato industrial and commercial policy tun kusan 1975 saboda haka muhimmin zama i kamata a yi da masana da wato su 'yan kasuwa da 'yan majalisa da waɗanda dai suke da ruwa da tsaki a harkar a daɗa gyara manhajar inda za a dusa da harkar kasuwanci a ƙasashe irin su china da india sun yi yawa a duniya yawansu na mutane al'umma sannan kuma da ƙarfin tattalin arziki abinda china take nema ko a ina ne a duniya yanzu ta sami inda za ta rage mutanenta su je can su zauna a can su kuma yi kasuwanci su mamayi kasar saboda yawansu da kuma karfin tattalin su suna iya sana'antar da kaya fiye da bukatunsu haka india to a duk bangaren shashi na duniya babu inda ike da wato arhar wajen kasuwanci kamar afirka a kuma afirka in ka ɗauki najeriya za ka ga ita ce tunda yawan mutane shine kasuwa to najeriya ita ce a idan su kuma in ka zo najeriya ta arewa babu inda ya kai kano saboda haka idan ba kyakkyawan manhaja aka samu ta yadda za a kare karamin dan kasuwa da matsakaici wanda yake na najeriya na gida ba to tabbas in aka yi la'ubali da wannan dama za a wahala a ka'ida ya kamata a ce wa'insu sana'o'i da kuma waɗansu kasuwanci an su ne domin 'yan gari kamar yadda idan ka buɗe masana'anta banda manyan masu juya akalar kamfani kusan dukkan waɗansu ma'aikata daga shashen gudanarwa zuwa ƙasa zuwa lebura zuwa ɗan lodi ya kamata a ce al'ummar wannan ɓangaren da aka buɗe su ne suke da yawa a nan haka idan za ka sai da kayayyaki da 'yan kasuwa za ka iya zama abin da ake kira mai sana'antarwa manufacturer amma distribution da retailing wato rarrabar da kayayyaki da sai da su a kan tebur ba na mai sana'antawa bane dan ɗan ƙasar waje. To amma waɗannan dokoki da kake cewa ya kamata a yi musu garan bawul tun shekarun 1970 da aka yi su ba su irin waɗannan tanaje-tanaje ba ne da kake ambatawa yanzu? To ai tattalin arzikin da yake a wancan lokacin abin da aka fi mai da hankali shine jawo hankulan 'yan waje su zo su zuba jari. Ba ana tunanin yanzu 'yan ciki su zuba jari eh, yanzu ku tunanin shine 'yan ciki su zuba jari kuma a kare musu haƙƙinsu a wancan lokacin farkon industrial policy ne ana buƙatar waɗansu mutane ba daga ƙasashen waje saboda haka an ba su wani gara ba a sa musu wasu dokoki na kuyi da kar kuyi ba buƙata su zo su zuba hannun jari to yanzu kuma sai ya kai cewa bayan buƙatar 'yan wajen su zo su zuba jari ana so a kare 'yan ƙasa waɗanda suke son su shiga harkar wannan eh, eh, masana'antu da kasuwanci izamana an kare haƙƙinsu kuma an ba su wata dama da za su wataya domin idan ba a yi musu haka ba sai a samu nama ya da horomo ɗanye ya zamana cewa ga ma'aikatun an kawo amma kayayyakin sana'antar ba na ƙasa ba ne ribobin kuma an ɗaibe su an mai da su ƙasar waje sannan mu namu 'yan kasuwa sai ya zama cewa a agent din ma ba su kai ba wato ma'ana a basu su raba din ma ya zama na cewa ana samun matsala a da a wancan yanayin idan suka shigo da kayayyakin su da kansu ma suke neman wanda za su ba ya wakilce su to yanzu sai iza mana saboda sakaci da aka yi da tsawon lokaci da dokokin suka zauna waɗansu suka daɗe a gari har sai iza mana cewa su kansu sun fara tahowa da mutanensu ba wai kawai su sana'antar da kayar ba a su sama wa mutanen su aikin yi a wa'yansu kuma kasashe yanzu tun da magana ake na dokoki misali ga ita majalisar dokokin kano ta yi yunkuri za ta kalli wannan al'amari tun da ta samu korafi daga su 'yan kasuwa mm. eh, kuma dokokin nan da kake magana na shekarun 1970 an yi su ne tun ma watakila gwamnatin lardin arewa da sauransu za a iya cewa yanzu gwamnatin kano ko kuma majalisar kano tana da misali hurumi na takalli waɗannan dokoki ta gaida tsara su don kare muradin 'yan jiharta ko kuma abu wannan zance ne na gwamnatin tarayya ko kuma sai gwamnatocin jihohin arewa sun haɗa hannu da ƙarfe za su iya wanzar da wannan lamari to ai a kowane mataki gwamnatin matakin tana da damar ta duba waɗansu buƙatu da suka shafi al'ummata ta yi gyara a kansu ta kuma duba yanayin yinsu yake da yadda zai amfani al'ummata ita kuma gwamnati kullum canjawa take duk wadda ta zo tana duba matsala ce a wani yanayi da ta samu kanta da al'ummata suka samu kansu ta duba wannan yanayin sannan ta fito da wa'insu dokoki tun daga lokal gamman akwai abin da lokal gamman za ta yi akan harkar kasuwanci tun daga kan tasha kudin tasha akan yadda za a ba da kantuna akan yadda za a karbi haraji akan yadda za a sauƙaƙa wa ɗan kasuwa haraji me ya kamata biya wanda kuma za a ɗauke ido a kansa haka a cikin jiha jiha tana da dama ta yi abin da ake kira wato industrial and commercial policy of the state wato manufa da manhajar tafiyar da masana'antu da kasuwanci na wannan jihar ta duba menene bukatuwar jihar a wannan lokaci misali a kano yanzu kanawa da baki 'yan najeriya da 'yan kano suna da bukatar zuba hannun jari kuma a taimaka musu ta wannan ɓangaren wato uh, ba tare da an bari mutanen ƙasar waje sun zo sun mamaye su ba amma suna neman abin da ake kina partnership haɗin gwiwa yadda za a tafi tare su su zo da masana'antu mu mu zo da ma'aikata da sauran abun bukatuwa a yi yadda za a raba riba su na kasashen waje su samu dama mu ma mu samu amma daga sanda mutanen waje su ne za su kawo kayayyakin masana'antu a ba su fili masana'antu a rage musu haraji kuma su ɗebo su daga can su zo su ba su aiki sun taimaki ƙasarsu kenan can sannan kuma su ɗebe ribar su mayar da ita can sai da mana cewa maimakon jiha ta amfana ko ƙasa ta amfana cutuwa ta yi saboda haka a ƙa'ida kamata ida ma yanzu abin da za a duba shine da me da me da wa da wa ya kamata duk wanda izo daga ƙasar waje daga ƙasar ƙetare zai zo ya bayar me ika kamata gwamnati ta bashi na wato bashi kwarin gwiwar kafa masana'antu sannan kuma ta yaya 'yan kasa za su amfana a 'yan ƙasan nan da wa za su haɗin gwiwa menene ka kasan masu haɗin gwiwa kafin kai ga kafa masana'antun yanzu babban kukan ma da ake shine yadda ake shigo da kayayyakin tunda yawanci kayayyakin nan shigo da su ake a odar su kuma a zo a raba 'yan kasuwa su kuma su sayar ɗaiɗe ga sauran masu amfani da wato kayayyakin amma ya zama cewa baƙin nan su za su shigo da kayan su sauke kayan su yi kantinsu kuma su sayar wa mutane to ai maganar da muke kenan tunda sana'antar da kayan ma saboda yanayi da ƙasar ta samu kanta na tasgaro daga wajen harkar wuta samun tasgaro daga wajen harkar wato security da sauran abubuwan da ake kira na infrastructure conducive environment wato yanayi kyakkyawa da zai sa masana'antu su da dagawa to da masana'antunmu na kano sama da 340 da wani abu daga 1999 zuwa 2000 kusan 15 duk suka ruguje a kano kawai sai ya zama na cewa waɗannan manyan masu masana'antun sun koma sun zama agent yanayin tattalin arzikin ƙasa ya karya masana'antunsu. Talon Habib haya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. masu ya karshen shirin da rashin yi na yau kenan yanzu a madadin bakon namu kana da waɗanda suka taimaka shirin yayi nasara a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwade da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum an daina almizar zaranki ba shashanki ba sakarki in ka nemi kuɗi ka yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne da jaridar da Nation a shafin ta na farko dai jaridar ta The Nation ta rawaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tashi zuwa kasar Saudiya a yau Litinin domin halartar wani taron bunkasa tattalin arziki da yarima Muhammad bin Salman bin Abdulaziz ya shirya a kasar ta Saudiya. Taron wanda na bunkasa tattalin arziki ne zai samu halarcin wasu shugabanni na kasashen duniya, in ji jaridar ta The Nation. sai kuma jaridar the punch jaridar da ya ta ruwaito cewa yanzu haka matatun man fetur ɗin najeriya da ake da su sun shafe wata guda kenan ba tare da sun sarrafa ɗanyen man fetur ko da drum ɗaya ba jaridar ta punch dai ta ruwaito hukumar ta npc a wata sanarwa da ta fitar na cewa wata guda kenan matatun man fetur da ke wari da kaduna da kuma fatakwal sun kasa aikin sarrafa ɗanyen man fetur da kasar ke samarwa domin amfanin cikin gida ko kuma fitarwa zuwa ƙasashen kasashen waje sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta ruwaito babban kotun kolin tarayyar najeriya na cewa ta tsaye da ranar talatin ga wannan wata na oktoba a matsayin ranar da za ta fara sauraron shari'ar ɗaukar kara da ɗan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya shigar a gaban ta, inda yake kalubalantar zaben da aka wa shugaban ƙasa muhammadu buhari sai kuma jaridar the guardian jaridar dai ta ruwaito ministan lafiya a najeriya dr osage ohanere na cewa cewa najeriya za ta fara ɗauko likitoci daga ƙasashen ƙetare musamman ma ingila da kuma ƙasar amurka jaridar ta ruwaito ministan na bayyana hakan a lokacin da yake kare kasafin kuɗin ma'aikatarsa a gaban majalisar dokokin najeriya matakin yaji minista zai taimaka wajen jawo hankalin 'yan kasashen waje domin shigowa najeriya neman magani sai dai a martaninsa in ji jaridar ta the guardian shugaban kungiyar likitocin najeriya dr francis adedayo ya yi watsi da wannan bayani na minista yana yana mai cewa babu wani likita na kasar waje da ke cikin hayyacinsa da zai zo najeriya domin gudanar da aiki domin kuwa babu asibitoci masu kyau babu kuma kayan aiki sai kuma jaridar da bangal jaridar da tarwato ta kungiyar kare hakkin adama da kuma sa ido a yadda ake gudanar da harkokin gwamnati mai suna sisla na cewa kimanin dalar amurka biliyan goma sha biyar da dubu bakwai ne ake fita da su daga najeriya a duk shekara jaridar da bangal ta babban daraktar kungiyar ta sisla awal ibrahim ibrahim jani na cewa kungiyar ta shafe shekaru biyu tana gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa baban ya ci murai amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. da farko sunana gambo barau fatasku daga tsohuwar kasuwa a tsakiyar garin fatasku a yau mun so na fara da godiya da yabo da kuma jinjina da mai girma gwamnan alhaji mai malabuni da sa alhaji idi bado gudanar a bisa kokari da muke ga suke yi a 'yan kwanaki ɗari da aka yi na ganin sun kawo mana abubuwan ci gaba da mura rayuwa a wannan jihar Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka a Najeriya. Ina jajantawa al'ummar Sokoto da Zamfara da wani sashi na Katsina da sauran gefe na Kaduna da irin abubuwa da suke faruwa na 'yan ta'adda masu kashe al'ummar kauye wanda ba su ji ba ba su gani ba masu nafi da satar jama'a ubangiji allah kawo a nan jihohin sauki allah ya kawo zaman lafiya a najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji musa Amurka, siya daga kebin najeriya mazauni ori hakikacin amri mu dai mun ga ci gaba ga shugabancin shugaba kasa muhammadu buhari domin mu dai mun ga canji ga mulkin sa duk inda ga abubuwan an lalata da matun tsoho gwamnatin sun riga sun lalata al'amarin shi kuma wannan gyara ne yake son yin Allah ya taimake shi ta kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Wani samaman da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al wanda ya yi kace-kace a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan saukarsa a kasar a wata ziyarar bazata wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da ƙungiyar 'yan tawayen Taliban kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. shugaba Mauricio Macri mai ra'ayin riƙau ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare, wanda hakan ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi da suke da suka dawo kan karagan mulkin ƙarƙashin Alberto Fernandez. Bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tunkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar. masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma can an jima da wato misalin karfe hudu ne magogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tauga abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah kai mu kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin zama waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa shirin sai injiniyan mu justin mahmud lalo ke cewa ku wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc